Wa alaali Ibrahim innaka Inaka Hamidun Muje. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yomuna uku ga watan sha ɗaya, dubi da ashirin ci gaba da karatun mu na kitabu Tauhid. zamu tashi darasi na ashirin da shida. Babu ma ja a sihir. babun da ya zo a kan tsafi da matsafa. da illar tsafi da hatsarin tsafi da sharrin tsafi abinda ake kira tsafi ibn qayyim ya ce murakkabun min ta'athiratil arwahil khabisa wani haɗe-haɗe ne na tasirin masu dattin rayuwa wamfi alil kuwa ɗabi'iyya da kuma aikatau na wani abubuwa haɗe-haɗen abubuwa da ake yi na itatuwa da ganyayyaki da turarurruka waɗanda sakamakon haka ake ƙulla wani makirci domin cutar da wani ko don ƙulla wata shegantaka wanda ce wacce faƙun baina sahirin wa shaitanin haɗuwar kai ne da gamin gwiwa tsakanin mai tsafi da shaiɗan. ala an kuma sahiru fi ili ba'adil muharramat cewa shi mai tsafin zai aikata wani abu na haramun au shirkiyat ko abubuwan shirka fi muqabil musa'adati shaytan lahu wa ta'atihi fi ma yadlubu minhu shi kuma ta hakan ne zai shige gaba ya ga bukatar da aka zo nema ta biya kuma yake cewa wa sahir wa shaitan qarinani ya ala ma'asiyatillah da shi iblis shaidan da matsafi sukan hada gwiwa domin a sabawa Allah to wannan shine tsafi ko uqadun warukan wani tofi ne da wasu ƙulle-ƙulle. wa kalamu yutakallamu bihi da wata magana da ake faɗa zaurance baka ganewa ko kuma abin da ake rubutawa wanda mai sihirin zai nema kuma idan an ƙulla wannan sihiri yakan yi tasiri a kan wanda aka ba sihirin ko a zuciyarsa ko a hankalinsa sihiri wani aiki ne da ake neman kusanci zuwa ga shaidanu da taimakonsu domin aikata wani abu na mugunta da sharri hanyoyi guda tara ake yin sihiri a kansu akwai sihiru tafrik tsafi da ake domin a raba wani da wani akwai alaƙa tsakanin ɗa da uba ko mata da miji ko aboki da aboki ko wasu ɓangarori guda biyu to wani zai so wannan alaƙa baya jin daɗinta baya son ya ga wani ɗin nan suna tare sai ya je nemi mai tsafi ya biya shi akan ya yi wani ƙulle-ƙulle da wasu su dabaru wanda zai sa ƙiyayya tsakanin mutanen nan su daina gaisawa shi ake kira sihirul tafarik akwai kuma sihirul mahabba shi kuma sihiri ne da ake dan jawo ƙauna wane da wane ana son a ƙulla ƙauna tsakaninsu mata suka fi yin wannan domin maza su so su sai mace ta je ta ma sihiri a ƙulla sihirin nan da abubuwan da za a ƙulla in ya kama mutum sai zama yana biyayya irin biyayya makauniya sai abin da ta ce kafin ma ta ce ka abin da ta ce din akwai sihirin takhayil shi kuma sihiri ne da za a rikita tunanin mutum ya zama zautacce ya kasa nutsuwa kullum ya fara wancan ya watsar ya fara wancan ya watsar ya fara wancan ya watsar ya kasa cimma abu ɗaya a rayuwarsa duk an rikirkita tunaninsa saboda wannan sihiri da aka kulla masa akwai sihirin junun shi kuma wannan tsafin ana yin sa ne don a haukata wani wani kawai mugu sai ya je ya ce a masa sihiri yana son ya ga wani ya fita cikin hankalinsa ya zama mahaukaci yana bin bola yana bin shara ko yana cin bayan gida ko yana duka a ji a ɗaure shi a gidan mahaukata shi kuma sai ji daɗi ya haukata ne. akwai sihirin humul shi kuma wannan dangin sihirin ana yin sa ne don a ɗaura tunanin mutum ya daina magana ya daina komai shuru kawai baya magana ba zai ce e ba zai ce a'a ba an riga an ɗaure tunaninsa ba shi da wani katabus haka zai zauna a rayuwarsa akwai sihirin hawatif shi kuma wannan sihiri in an wa mutum shi sai ta ji ana kiransa kana ɗaki sai ka ji an kira ka sai ka fita waje sai ka ji an kira ka a ɗaki a ta ƙwalla ma kira ko ka ji an taɓe ka ko an motsa ka baka ga wanda ya kira ka ba baka ga wanda ya taɓa ka ba ko ka ga abu yana wucewa yana dawowa kai kana ganin ana wucewar amma wanda suke kusa da kai suna gaba komai mai da wata take cewa da ta shigo cikin jama'a sai ta ga tururuwa na binta su kuma jama'a ba sa gani ita kuma duk daga tururuwa ta cika jikinta wannan shine sihirul hawatif akwai sihirul mard shi kuma wannan sihirin ana yin sa ne a sawa mutum ciwo ai ta zuwa asibiti ai ta sikanin ai ta shan magunguna har likita da kansa ya ce kai jama'a na gaji ka je kai na gida an duba jikinka ba ga komai ba kai kuma kana jin abin an baka magungunan kasha sha baka ga wani tasirin magungunan da ka sha ba to wannan wani mugu ne yake zuwa ya kulla wannan sihirul mart akwai sihirun nazif sihirin digar jini da kwararar jini wannan shi ma an fi yi wa mata amma da ita mata ta ce su hudu ne a wajen mijinsu amma duk sanda ya kewayo ɗakinta sai jini ya barki da ya kwanakinta sun wuce kuma sai jinin ya ɗauke irin wannan sihiri ne ake yin sa don a hana mace sakat kullum tana cikin zubar jini haka za ta kasance rayuwarta gaba ɗaya ko kuma duk sanda ta ya kewayo ɗakinta sai jini ya barke akwai kuma na ƙarshe na tara sihiru adilis zawat shi kuma wannan sihirin ana wa mace ko awa namiji sakamakon haka sai ji baya son aure ko ta ji da an mata magana aure sai hankalinta ya tashi ko da an masa magana aure sai hankalinsa ya tashi ku ganin ya gandame ga abin duniya ya tara amma da an masa magana aure sai kawai ka ji ya kama faɗa har ma jama'a sun haƙura sun kyale shi wani haka zai gama rayuwarsa bai aure ba wani haka za ta gama rayuwarta ba ta aure ba wani kuma Allah ya taimake shi sihirin ya karye tsafin ya lalace domin Allah ya ce wa mahum bi dharrina bihi min ahadin illa bi iznillah al iznul kauni sai Allah ya kaddara ko da an kulla sihirin sai Allah ya ga dama zai kama ka to shi yasa malam a cikin dangogin abin da ke kawo shirka guda tara wanda kitabun tauhid gaba ɗaya an gina shi akan waɗannan shirkiyat ɗin guda tara wanda a cikinsu ne ake faɗawa a rabu da Allah akwai sihiri yana ciki shine na ɗaya akwai kuma abin da ake kira kihana bokanci wanda daga babin sihirin da malam zai shiga babin bokanci da kalar bokaye da yadda bokaye suke cin tasu kasuwar sannan akwai kuma a taɗayyo camfi tun ya camfa kansa ko ya camfa matarsa ko ya camfa shekara ko wata ko rana ko guri ko wani tufafi ko wani mutum yana ga cewa wannan mutum yana da tasiri wajen hana shi ko yana da tasiri wajen samunsa hai dinga jingina in ya samu wannan abin ne in bai samu ba ya dinga ganin wannan abin ne to wannan shine wanda camfi ya kama shi kuma iya da camfi kuma ya ɗora rayuwarsa a kan camfe canfe sannan akwai azabhu li la wanda mun yi shi a baya wani ya baka wani laƙani ce ka je ka yanka kura ka je ka yanka mutum ma ka je ka yanka wani abu domin ka samu biyan bukata akwai annazuru li la wani yasa ka yi bakance wanda mun yi bayanin sa a baya shi ma don neman shiga a wajen wani ba dan Allah subhanahu wata'ala ba akwai du'a'u ghairillah bukata ta dame ka ka je ka gaya ma wani Allah cewa ba sai ka tambayi Allah ba akwai wanda zai iya biya maka bukatar nan bayan ku Allah ya ce amman yujibul mutarra iza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard sannan akwai kuma al-i'tiqadu fin nujumi wan anwa udurce cewa taurari suna da tasiri wajen arzikin mutum ko rashin arzikinsa haka wani da kaje zai tambaye ka a wace shekara a wane wata a wace rana a wace sa'a aka haife ka kana faɗa sai ce ai baka sa'a tauraruwa ba tauraruwa ka ba mai arziki ba ce da haka sai dai a baka hakka mutu baka za a dinga ba za ka yi arziki ba wani kuma ya ce a ka yi sa'a jira kawai ai tauraruwa ka tauraruwa arziki ce wani ya kalli mataka ko babaka ya ce a nan ne aka yi rashin sa'a babaka da ta haife ka tauraruwar ta ba ta arziki ba ce ko matar da ka aura ko yadda ka haifa ko sunan da aka sama ko abin da ya kama da haka akwai itikadu itiqadu anna ghayra la yanfa'a dur kudirce cewa wani Allah yana da tasiri wajen cutarka ko yana da tasiri wajen amfaninka waɗannan ba su ne fa abubuwan da ake ta karantar da kitabar tauhidi domin a cire wa mutane su a haɗa su da Allah kawai wa qaulullahi ta'ala walaƙad alimu Allah ya ce haƙiƙa sun san lamanishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq ga wanda ya musanyi tsafi ya mai da shi sana'a to ba shi da rabo a lahira wannan cikin wattaba'u ma tatalu shayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman na shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihira kafaru yu'allimuna nasa sihir wannan ita ce hujja ta farko da malam ya kafa akan cewa sihiri ba abu ne mai kyau ba domin ga shi an ce su haƙiƙa sun san wanda ya musanya wato abin alheri da tsafi shine lamanishtarahu din ya musanya shi ko ya siye shi shine ma'anan ya musanya shi ya mai da tsafi shine hanyar neman abinsa to malahu fil akhirati min khalaqin ba shi da kowane irin rabo a lahira kira fi siyaqin nafi kowane irin rabo ma ba shi da shi da ba zai shiga aljanna ba wannan suratul baqara aya ta 102 da kuma suratun nisa aya ta 51 wa qawlihi yu'minuna bil jibti wa dagut sun yadda biljibiti, sun amince da sihiri wa dagut da kuma shaidan ana fassara jibuta nan da sihiri kuma ana fassara dagut da shaidan da duk wani abu da shaidan ya tsara Ƙala jabirun atawagitu kuhan su dagutai su ne bokaye kana yanzu alaihim shaitanu shaidan yana sauka ya gaya musu yadda za a yi akwai hanyoyi guda takwas da ake gayyato shaidan a haɗa kai da shi da mutum a dinga yin tsafi ko haka ne ko sun ƙaru ko sun wuce haka akwai tafai da aka rubuta wanda matsafa suke karantawa ake koya musu tsafi da littattafan mutum ya siya je zai karanta tsafi a gaya masa sunayen aljanin da irin abubuwan da ake harhaɗawa na ganyayyaki da turarurruka da wasu karance-karance da wasu surkulle da wasu sumbatu da mutum zai zo ya dinga yi a wasu lokuta domin ya gayyato iblis ɗin kowane iblis ga irin abin da yake so kai masa kafin ya zo kuma zai zo zai bayyana za ka gan shi ido da ido ku yi magana ya gaya maka shi shaidan ne Ya gaya masa kai kuma mutum ne Ya gaya masa shi iblis ne ka ce masa kai ma iblis din ne Ya gaya masa harkar nan fa ba Allah ka ce kai ma ka yadda ba Allah ba fa maganar lahira ka ce kai ma ka yadda ba maganar lahira duniya ce fa zalla kai ma ka maimaita duniya ce fa zalla to sai a ce to me kake so to sai ka faɗa abin da kake so ya dinga ma in wanda zai iya ne sai ya gaya maka sai ce to kai ma ga abin da zaka dinga mu za ka ji wani an ce je rubuta qur'ani da jinin najasa wani a ce ya raba qur'ani biyu ya taka ɗaya rabi da rabi wani a je ce je ya takalmin qur'ani izu 60 zai sa a karkashin kafarsa nan ma ya sa izu 60 akwai 'yan ƙananan ƙur'anai da ake an sha samun su a cikin takalmi to duk matsafa suke siyo waɗannan takalma sai ka sa kana taka sittin kana taka sittin to shi kuma iblis ya san yanzu ka zan mugun kafiri saboda haka komai zai iya maka ko ya ce a cikin sallolin farillan nan biyar ka daina wata ko ka daina azahar ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba saboda ya san ka daina ɗaya kamar ka daina su ga baki ɗaya ne sai ya ce ka daina ɗaya ko ya hana ka aure ko ya hana ka cin wasu abinci ko ya hana ka sa wasu turarurruka ko ya hana ka shiga haske ko ya hana ka wanka idan ka ga matsafa da bokaye za gansu cikin datti cikin ƙazanta da sura mai ban tsoro wani ya koma daji cikin duwatsu a nan yake rayuwa shi ma a cikin azaba yake shi kansa saboda dokokin da shaidan din ya sa masa kai ya wanka kai ya kwalliya kai ya tsafta ya tafi can wani guri mai kazanta mai datti ya zauna ya shashafa jikinsa da wasu abubuwa ya kawo wasu abubuwa ya kakkafa da wasu abubuwa masu kama da wannan sannan kuma su kuma jahilai a kakkafa abubuwan da za su dan firgita su ko su ba su tsoro kwanan na aka ce wani boka ya bayyana wata unguwa ana cika a gidansa ana ya samu kwastoma da aka na wa 'yan hizba ku je duk inda yake ku ɗauko min shi a ka kafin ka ce me 'yan hizba sun duro da shi kayayyakin nasa sai da aka ciko hilos da su suna na a hizba hilos aka ciko da su yaran rataye wasu har wani gatari-gatari da wata adda-adda da wani gariyo da wani mashi da wasu irin layu da wasu abubuwa ga sunan ya cika ɗakin da su ka rikice da wasu ƙwararrai su ma musu wani zane da wuri da wasu abubuwa to kaifa ya haka wa wannan a ƙarshe da aka ce masa wa'azi ya ce kawai abinci yake ci ga irin wannan suna nan da yawa cin al'umma kuma jama'a da yawa sun yarda da su yanzu wata kwanan nan kawai sai wani ya ce mata su hudu ne mata duk wasu ɗaya ubansu ɗaya kawai da ta je wajen wani matsafi sai ce mata wai a cikin yan uwan nan nata wani ne ta mata sihiri malam ta zo duk ta sa zargi akan yan uwan nata sai da abin ya yi zafi suka nemi su gane na ce to su zo su duka ko zan ce to farko dai wannan labarin aka baki ƙarya ne waɗannan caƙiƙai ku ɗaya ku ɗaya ba wani wanda zai cutar da ki ƙarya yake yi don ya raba kanku ta yi ita komai ya koma gefe ita ma gaya mata wani abu ya karba a hannunki ya karba a hannunta to da haka babu wannan magana. ku yafe wa juna ku haɗa kanku ku cire wannan zargin ni kuma zan gaya miki addu'o'in da za ki je ki ta yi Allah zai raba ki da wannan abin da kike gani na waswasi ba wani abu suka yafe wa juna suka yi kuka suka rungumi juna suka tayi suka fita amma wani mutsiyaci ya zo ya raba tsakaninsu yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi dama shine tsafin a raba wani wa minhu al atfu was-sarfu akwai sihirin hadawa akwai sihirin rabawa wanda da na zo ya ce min matarsa ta yi tafiya ya zo yana gyaggyara mata ɗaki irin soyayya din na wai an yi tafiya kaɗan mata gyare-gyare kaɗan caccanza mata kaza sai kawai ya ga wani tilin a ba cikin jaka malam da ya kawo abin ni kai na wato in banda dai na yi hasbun Allah wa wakilu in ka ga kullakullan ka tsorata muka zo muka zazzage abubuwan nan an saka wannan a cikin wannan an saka wannan a cikin wannan an nannaɗa wannan an rataye wannan nace masa mu kwance kawai muka ɗauko reza muka dinga yanyan kazaran muna yanyan kazaran muna yanyan kazaran an saka wani a cikin wani har da irin kowa ɗin nan bakinsa shi ma an saka wasu layo a ciki duk suna na cikin iPad ɗina na da ɗauki hotuna shi kowa irin mai doguwar bakin nan shi ma an an samo ƙashin kan an zuba wasu abubuwa a ciki ga wasu kwalabe an zuzzuba wasu garurruka a ciki an nannaɗe an kawo wani abu an sake nannaɗewa an shi kansa zaman nannaɗewa ba ƙaramin aiki ba ne da ta dawo na ce ya kawo min ita na dinga zuwa mata ayo dinga zuwa mata hadisi sai ta fashe da kuka an ce to abin da ake so kenan nace wannan aikin banza ne shirme ne kawai da imanin ki da musuluncin ki da komai ki je ki fada shirka saboda ki tuba wa Allah ki tuba sannan ki tuba zuwa ga mijinki sannan ki alƙawari ba za ki sake ce zai rabu da ita nace a'a kakka rabu da ita mata wa'azi tukunna duk ta faɗi waɗanda suke kawo musu irin wannan sai zuwa zo ce miki sai fakin tashi sai fakin tsaya fa sai kin dage an hurairata anna da rasulallah sallallahu alaihi wasallam qaal ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ku nisanci bakwai bakwai ne amma mubiqat al-muhlikat kenan abubuwan nan bakwai kowane ɗaya in kana yin sa ka halaka to ina ga mai yin shida daga ciki ko mai yin bakwan ko mai yin biyar ko mai yin hudu ko mai yin uku ko mai yin biyu kai ko ɗaya kake ka halaka balle kuma a ce kana yin da yawa a cikinsu ga su nan qalu ya rasulullah wa ma hunna da yake sahabbai suna son kullum a basu ilimi kace ce ya lalla gaya mana su mu wa mu nisance su tunda ya ce ijitanibu ku nisanci ba ma ku aikata ba ku kan ma ku sami a same su kusa da ku qala ashirku billah na farko abinda ke halaka mutane hada Allah da abokin tarayya wasihiru da tsafi wa qatalun nafs allati harrama Allah illa bil da kashe rai kisan kai aka kawai mutum ya tashi ya kashe wani illa bil haq sai in kotu aka kai mutum alkali ya bincike na gaskiya ya masa hukunci na adalci wanda ya kashe a kashe shi wanda ya zina da aure aka kama shi da shaidu a kashe shi wanda ya rida ba addini aka yi masa wazi bai dawo ba a kashe shi shikenan amma ba wani dalilin da zai sa ka kashe mutum waɗannan ko ba kai ne zaka yi hukuncin ba kotu ake kai mutum alkali ya duba shari'ar musulunci ya masa hukunci in ba shari'ar musulunci kuma an je lahira yayi a can ai dan duk shari'a da bai ta a duniya da Allah yake so ba in an je lahira sai Allah ya yi ta in ko ba a yi ta daidai ba sai an sake ta a can dan wata za a je kotu a ba wa mara gaskiya gaskiya a ba mai gaskiya rashin gaskiya kuma haka za a tafi wani yana na kurkuku an yanke masa hukuncin kisa amma ba abin da yi da an yi shari'a Allah da ba kai shi ganin ba wani yana na daure shekaru aru aru kuma shine mai gaskiya kuma mara gaskiya yana na yana yawo wani matina aika shi lahira kuma wanda ya aika shi lahiran yana nan an bashi gaskiya wani gidan wani ne an kwace an ba wani wani gona wani ce an kwace an ba wani wani filin wani ne an kwace an ba wani wani matan wani ne ma an kwace an ba wani wani dukiya wani ce an karbe an ba wani kuma an yi shari'a alkali ya sa hannu ya ce wannan ne mai gaskiya sai an je lahira kuma ga dubba haka bane shi sa alkalai dama uku ne biyu kai tsaye za su wuce wuta kawai direct za su wuce ɗaya ne kaɗai shi ma sai ya sha tambaya zai wuce uku za a kasa alƙalai kashin farko alƙalin da shi bai ba ma shi da ilimin abu shiriri ta kawai yake yi alfarma aka yi masa aka sa shi alƙalanci bai karanta abun ba bai fahimci abun ba bai gane abun ba harigido kawai yake yi da sunan shari'a shi wannan ko ya dace ko bai dace ba tun da shirme yake kawai wuta za a wuce da shi na biyu alƙalin da ya karanta shari'ar ya fahimce ta da kyau kuma ya gane wane ne mai gaskiya amma sai aka gan shi da kuɗi aka siyi shari'ar inda zai shari'a mafi yawa ta siyarwa ce za ma a gaya maka farashinta farashi wani alƙalin ma in bai karɓi kuɗin ba shi ma kuma za a iya wa rayuwarsa barazana wasu alƙalan masu gaskiya su ma suna fuskantar barazana wasu kuma dama na siyarwa ne za a gaya maka farashi wannan alƙalin fa daga miliyan dubu zuwa sama yake karɓa in shari'a ta kai kaza za ka kawai ka siya to wannan kaga ya san gaskiyar ya take gaskiyar wuta to na uku wanda shine zai sha tambaya ya wuce aljanna shine wanda ya san wannan shine mai gaskiya kuma ya yi hukunci ya ba shi gaskiyarsa ko me zai faru ya faru wannan shi ne zai wuce bisa annabi alaihi salatu wassalam da aka kama wata mata kyakkyawar gaske ce yar dangi amma barauniya ga kyan ga ken sifa amma ba ken hali isa za ka yi aure ka duba duka biyun wata da kake ganta kyakkyawan nan mucijiya ce Allah wallahi ka yi hankali saboda haka ta yi sata danginta suka zo suka fara tunanin to tun da an kama ta har an kai ta shari'a ya za a taimake ta irin yadda ake din nan da aka ce to ai manzan Allah ne shi kun san ba wanda zai tunkare shi shi kan ka tunkare manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce ayi alfarma ba wanda zai iya wannan to ya ake tunda ba za a iya tunkara ka ba sai a tunanin ko ɗanka ko matarka ko abokinka ko iyayenka ko masoyanka ko malaminka ko na kusa da kai ko mai gidanka haka ake dama yanzu in ka kafe akan gaskiya to sai a biyo maka ta sama ko a biyo maka ta ƙasa ko a ce ai yana da wata kyakkyawan mata yana son ta kuyi mata cefa ne a sai mata gwalagwalai a sai mata atamfofi a sai mata shaddodi sai a bata fayil din sai ka zo gida tukuna ka huta ta zuba ma ruwa ka yi wanka ta fesa maka turare ta maka zobo ka sha ta ka maka kaji ka ci ka saki jiki sai ta ɓata rai me ya faru wallahi a kotun ka ne akwai dan uwana wallahi kaza ta ba mai dan wanki mai sa wallahi wallahi da ba ga fayil din rika ce ba komai kana shan soko ana maka tausa zaka sa hannu kenan kaga an yi amfani da matarka an halaka ka sai aka ce ai ba yadda za akwai wani yaro usamatu bin zaid usamatu dan umma ayman albarakatul habashiya dan zaidu bin harisa wanda Allah ya kama sunansa a cikin alqur'ani manzala yana son su saboda dukansu sun nuna wa manzala halacci ya nuna musu su ma halacci shi ma ya haɗa auren aka haifi Zaidu sai yake son Zaidu. Usama dan Zaid sai ka ce to aje wajen Usama shi kuma Usama yaro ne shekarun sa su wuce 20 ba ce Usama wallahi abin tausayi ne kaji kaji kaji wallahi ai kaza kaza wannan mata ga ta kyakkyawa ga ta yan dangin an yanke mata hannu za a yi ta surutu a gari ko za a yi nema mana alfarma Usama ya ce to bari in gwada <laughs> ya ji wajen annabi alaihi salatu wasalam yana fara faɗa sai garan annabi ya ɓaci ya gaice kamar irin ka fasa irin inibi din nan ka watsa wa mutum a fuska ka duba haske ne yake tashi a fuska annabi kamar wata daren goma sha biyar a ɗaki ma an ba fitila fuskarsa shi take haska ɗakin a samu haske amma ce sai ga kama an samu inibi an watsa masa a fuska ransa ya ɓaci ya ce a tashfa'u ala haddin min hududillah usama haƙƙin Allah haƙƙin Allah ya ce a ɗauko mun bari a tara jama'a a bari yace to wanda suka gabace ku abinda suka wa Allah ya halaka su idan shari'a ta hada da mara karfi sai a yi maza ya masa hukunci idan ko wani ne ko dan wani ne ko jukan wani ne sai a tsallake shi ce banda wani shi ya karfin doka ko yana da wani ka a taba shi to na rantse muku da Allah wanda rayuwa ta take hannunsa ko 'yata ce Fatima ta yi sata sai na yanke mata hannu ina barauniya aka ce ga ta yace ku je ku yanke mata hukuncin Allah da haka alƙalin da zai iya yin wannan kaɗan ne saboda wani shi ya taimake ka kai karatu wani shi ya taimake ka ka samu kujerar wani promotion din yana hannunsa ƙara ka ka zama babban alƙali yana hannunsa to ta kansa za a biyo sai ya ce dama da ya kira ka ma sa za ka ce sa sai ya ce wannan shari'a ta gaban ka nan to sa muna da interest a cikinta to sa an gama Aga an siya shari'a yasa cikin wani halifofi aka ce ana bashi mukami sai ya saki matarsa daya. kyakkyawar gaske wacce ta fi so sai ya sake ta ce mene ya ce kafin ki <laughs> yadda nake sannan naki za a iya yin laifi a biyo ta kanki ko ba yadda zan yi da aka kara ki je daga waje kan ma mutum ya ga cewa ina da wani abin da nake da rauni za a biyo min ta nan haka ake yi ya za a zauna lafiya a karama kalla shi yasa za a yi kisan kai wanda ya kisan kan ya fita wanda aka wa kisan kan kuma ya zama shi ya laifi wa riba da cin kuɗin ruwa yau kuɗin ruwa tun kana zuwa da ana neman ka yanzu neman ka ake yi ma da kai kake yanzu neman mutum ake yi sai kawai kaga an turo maka test a waya kana son bashi ko babu ma gida ba komai za a baka bashi kuma da ruwa kaji mutum yana cewa malam ruwan fa bai fi 1 ko point rama kalla kudin ruwa wani hadisi caye dirhami na ruwa a ci dirhami na ruwa ƙara a yi zina sau talatin da 36 kasan kai kanka kasan wannan firgitarwa ne a nuna maka illa kudin ruwan wani ma ruwa yana da ƙofofi ƙofofi guda saba'in mafi ƙanƙanta kamar mutum ya afkawa babar sani. amma yanzu ruwa an jefa mutane cikin ruwa sai ka ji yana to ya zan yi saboda an takure ka an matse ka ba ka da wata hanya sai a buɗe maka kuɗin ruwa da ka shiga kuma ka dilmewa za ka yi ba ka iya fita ba da ka ci bashin nan ba za ka iya biya ba saboda duk wanda ya baka kuɗin ruwa bai da tausayi in asara ta zo taka ce in riba ta zo tasa ce kuma in ka karye gidanka ya tashi sai a zo a karye gidan naka a karbe a karbe ba mota a karbe ma gida a karbe maka komai kuma a ci har yanzu ana bin ka bashi wani ce min wallahi malam in dai ba ni za a wa kuɗi ba duk abin da na mallaka in aka ce banki suka ce in kawo ba zai biya bashin da suke bi na ba sun kamfanin kamfaninnika sun karɓe min gidaje sun karɓe min komai kuma haka kawai ina business ina ina samun riba suka suka ce mu za su ninka min kuɗin sau uku kana juya biliyan ɗaya sai su baka biliyan biyu kaga shikenan yanzu su suke da na tufe su suke da 70% to kaga ana samun asara takaci dama ba ku yi da su za su karɓi asara ba ba ku yi da su za su dakata kuma kullum ko ka ci riba ko ka faɗi su dai suna karɓan nasu nasu yana na a rubuce kuma shari'a ca ta algunmu ma algurmi duk inda riba take akwai asara to a kuɗin ruwa ba wannan in ka ci riba ka zo ka ce to yau fa mai gida na ci riba mu raba ribar gobe ka ce yau fa ba a samu komai ba kowa ya haƙura gata ka ce an faɗi kowa ya ɗau asara banki bai da waɗannan abun ba sai kawai zai ka gaya masa in ya baka miliyan ɗaya nawa za ka dinga ɗorowa duk wata sawa'un a miliyan ɗayan nan faɗuwa kai taka ce riba ka ci taka ce mai da kuɗinka kai taka ce babu ita ma taka ce shi yasa Allah ya ce ka ai wannan kuma yace me yi ya yi ɗamara faɗa da Allah da manzansa kuma ku gaya min wanda suke faɗa da Allah da manzansa inda za su ɓille wa akali malil yatim da cin kuɗin marayu yau cin kuɗin marayu ya zama fuska fuska wata ran manyan su cinye na ƙananan wata ran yan uwan uba su cinye dukiyar 'ya'yan ɗan uwansu da ya mutu aka ba su ajiya wata ran matan su auro wani mugun ya cinye dukiyar ta ya cinye na marayu, kai sai da ta kai ana tsoron a ina za a aje dukiyar marayu sai aka ce a kai ta kotu alkali ya ajiye shi ma alkalin sai ya cinye ba ku gani ba wajen miliyan 300 alkalai suka rabe wai ana jin tsoron ka a uwar ka a yaran ka a dangi ka a manyan iyaye sai aka ce to ina ne ake jin za a yi adalci sai aka ce a wa alkali to shi alkalin shine suka haye suka rabe dukiyar marayu wuta balbal shi bai karanta wuta balbal in ka mutu yanzu ka bar yara ƙanana da dukiya to sai dai Allah ya fashe ka amma duk wanda za a ɗauko a ga gawan babansa ƙanin babansa a'a ga wani abokin uba ko ita kanta matar ta ce ita a bata ta riƙe shikenan sai wani ya ce ai an batta da kuɗi Allah sai kawai zai fara mata wasiƙa ita kuma za ta ga cewa shekarunta ya tafi ga 'ya'ya da yawa ga kuma wani ya zo ya ce yana santa ashe ba ita yake so ba wannan dukiya da ya gani a ta marayu sai zo ai maraya na kowa ne ku taho nan ga baba kun sake ya rungume su ya rungume su uwa ta ji daɗi ga uwa Allah sarki da ka runguma ɗanta sai ta ji daɗi ta yadda da kai ya dan fara kuka yana Allah sarki baban ku mutumi na ne Allah sarki ku zo nan kun sake uba sai uwa kawai ta bude masa account ta dauki ATM ta bashi tana ga ta samu mai tausayi sai ya wawashe kudin nata ya wawashe na 'ya'yan ya tafiyarsa cin kuɗin ruwa a kuɗin marayu a karama kalla rafa Allah ya ce na ladzina ya ta ma zulman innama na fi butunihim nara wuta ƙarara wanda ya ci kuɗin marayu ya ci wuta balbal a duniya kuma wasa ya launa sa'ira zai shiga sa'ira ka san sa'ira bal kazzabu bis sa'a wa a'tadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira kajin da za a saka masu karanta alkiyama nan za a saka mai cin kuɗin marayu izara athum min makanin ba'idin sami'u laha tagayyuzan wa zafira wa iza ulqu minha makanan dayyikan muqarranina da au hunalika subura la tud'u al-yawma suburan wahidan wa da'u suburan kathira wannan wuta fa za a saka mai cin kuɗin marayu amma mutum sai ya keme mai kawai sai ya cinye marayu kuɗi akwai wanda yanzu ya karɓa kuɗin marayun wan ubansu ne ya sai da gonakin ya sai da filayen da uwa ta magana sai afka mata da zagi kuma ta rasa wanda zai je ya tsaya saboda yana da ƙarfi in an je kotu ya san alkalai in lauyoyi ne ya san lauyoyi ita kuma uwa da ta magana in ta nemi lauya sai ce ina kuɗin shari'a ina kuɗin kaza ina kuɗin kaza har ta gaji ta bashi da Allah yana yana harkokinsa akan dukiyar marayu wata walli yau zahab da gudu da ba da baya a ranar kwami an fito gaba da gaba gaba da gaba na makami ne gaba da gaba na ilimi ne gaba da gaba na hujjoji ne gaba da gaba na kare addinin Allah sai musulmi suka ba da baya wanda ya ba da baya a nan shi ma ya halaka don bai kamata mara gaskiya ya tsaya kai mai gaskiya ka gudu ba bai kamata mara gaskiya ya fito ya yi takama da rashin gaskiyarsa kai da kake da gaskiya kana tsoro kana ɓoye kanka ba wa qazaful muhsanatil ghafilatil mu'minat da yin ƙage. ga katangaggu ga falallu mu'minai kawai mutum ya zauna ya shirya kage ya jefa ma wani to wani luwaɗi yake ko wani zina yake ko wani sata yake ko wani mutumin banza ne wani ma ya rubutu ya saka a social media ƙila wa ƙal wa kasaratu su'al wa ida'atul mal to ya ƙago ƙarya ya jingina ma wani ko wata jingina mata sharri ko ya jingina ma wani sharri to wannan di yana cikin abin da kun ga mahallin shahid wannan hadisi na bukhari mai lamba ta 2767 muslim mai lamba ta 89 yana nuna hatsarin wannan wa an jundubin marfu'an haddu sahir darbatun bisaifi wato jundub yana cewa wato haddin mai tsafi kawai a fille masa kai a kashe shi kawai matsafi wanda ya shahara yana tsafi to ya waya za a gane tubansa Rahoton wuzi wa sahi wa annahu mawquf an ce hadisin mawqufi ne akan shi jundub wa fi sahih bukhari an bajala tabni abdata qala kataba umar bin khattab an iqtulu kulla sahirin wa saharatin sayyidina umar ya rubuta wa gwamnoninsa ce bayan gaisuwa da fatan alheri zuwa ga gwamnoni na duk ku ga mai tsafi ku fille masa kai Ƙala qala na salasa sabahira ce a wannan doka da bayar aka samu rikakkun matsafa waɗanda suke raba kan jama'a suke kawo fitina aka kashe su to yanzu a ingila yanzu a wata jami'a na gani a kafafen yaɗa labarai an buɗe shashi department na yin digiri da master da phd a kan tsafi don ma a nuna wa Allah cewa da gaske ake za a faɗa da shi muna ai ba ma makarantar koyar da tsafi idan mutum je koya a ɓoye a'a su can yanzu jami'a ce za ka yi apply ka nemi digiri ka ce kana son ka koyi tsafi kai digiri a kan tsafi kai masters kan tsafi kai phd a kan tsafi to ina za ka samu aiki kenan kaga kenan an an dokantar da tsafi tunda an baka digiri na ɗaya da na biyu da na uku akan tsafi akwai ba za a ce baka da aikin yi ba dole a nema maka kuma wata ma'aikata kaga daga nan sai a fara buɗe tsafi eh, trading company ko tsafi limited eh, tsafi university kai wato Allah da hakuri yake in ka ga wani abin sai ka ce kai Allah da haƙuri yake da bayinsa dama ce da ba da ina haƙuri da ku ba da yanzu na shafa duniya walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbati wa sahha an hafsata annaha amara bi cilla jariyatin laha saharatha kuma ya tabbata daga nana hafsa ta sa an kashe wata baiwarta da ta yi mata tsafi kun ji da Allah tana bauta a gidan wa kuma ta yi wa mai gidan ta tsafi utilat aka kashe ta wa kazalika saha an jundubin ya tabbata daga jundubin qala ahmadu an thalathatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata daga mutum uku daga cikin sahabbai sun ba da umarni ko sun yi fatawa cewa kashe matsafi tsafi iri biyu ne akwai tsafin da dama kai tsaye fita musulunci ne saboda sai an ragargaza ayin alkur'ani an wulakanta ko an kisan kai ko an yi abin nan a wanda yake rukan ne da tofi da sauransu wancan shirka ne wancan haramun ne da in an kashe mutum yana tsafin da ya kai shirka wannan kisan ridda ne in kuma an kashe matsafin da bai kai shirka ba to shi kuma na kisan haddi ne ma'ana dai ba da matsafi zai fita in kalan nasa irin na tsafi ne shi kenan kisan da aka yi masa kisan ridda ne idan kuma nasa tsafin na dabaru ne to kisan da aka yi masa kisan haddi ne fi masail al'ula tafsir ayatul baqara mun ji ta cewa wanda suka musanyi tsafi suka mai da shi sana'a suke yi suke koyarwa ba su da rabo a lahira tafsir ayatul nisa mun ji cewa aljibuti shine sihiri talasu tafsir aljibuti wa tagut wal farqu bainahuma an faɗi bambanci tsakanin su arabi'a anna tagut qad yakunu min aljinni wa qad yakunu min alins shi tagut zai iya kasancewa daga cikin wato aljanu kuma zai iya kasancewa daga cikin mutane didde mutum didde abu ne na rashin gaskiya alhamisatu ma'rifatu saba almubiqati almakhsusati bin nahyi sanin waɗannan abubuwa guda bakwai masu halakarwa waɗanda aka keɓance su aka hana musu kowa sai ya auna kansa ya ga a cikin guda bakwan nan wai wanne kai Allah jarabce ka da shi kake yi in duk baka yi ka ce alhamdulillah na gode wa Allah da bai jarabce ni da ɗaya daga abubuwan da aka lissafa masu halakarwa ba in ku an jarabce ka ka faɗa cikin ɗaya ko biyu ko uku ko huɗu ko ma bakon gaba ɗaya to sai ka gaya za ka yi ka bari domin annabi ya gaya ma alayhi salatu wassalam cewa ka halaka kawai in kana yin ɗaya daga ciki sadisa anna sahira yakfur wato mai tsafi yana kafurta wannan sai an kai shi kota alkali zai sa ya masa bincike akan yadda yake hada sihirin da yadda yake hada tsafin da abubuwan da yake amfani da su in aka ga an tono qur'ani ya binne qur'ani ko aka ga ya kashe mutum ko ya kwakwali wani jiki na mutum to kaga wannan an san nasa ya kai ga shirka da fita musulunci In ga kawai yan kulle ne eh, da yan yan ah, wasu yan layinsa da yan wasu layin ma aka bude aka gaba jini da kaza aka sa ba a wasu yan ganyayyaki na, da wasu yan tararruka da wasu yan dabaru ne don wani shi ba matsafin fa iya ba kamar yanzu wannan kawai barazana ce fa wanda muka kamo ɗin da duk aka bincika abubuwan babu wani bai yi nisa ba kawai yana amfani da logic ne na mutane yanzu wani ma da aka gano ai slap ya yi ɗakin sai suka ke shi dama ɗaki biyu ne ɗayan yana baya sai aka yo rami sai aka sa slap a daidai inda yake zama sai aka rufe da dadduma aka rufe da buzu ya zauna a kai shi wancan yana waje tun can zai hango ta ina ka fito da irin yadda ka shigo da yadda ka tsaya da sauransu shi kuma sai zo sai ya shiga cikin ramu kana zuwa sai wani makare murya sai kawai ka ji ana magana shi kuma wancan na cikin sai ya matsa muryarsa sanninka da zuwa ba kai ne wani ba kana sanye da kaya iri kaza har ma ka taho a mota mai lamba kaza har ka yi kwana a guri kaza ka yi fakin daidai kaza har ka tsaya daidai kaza wasu to kaga waɗannan su ai ba ma mutsafan ba ne su yan cuwa-cuwa ne wani kuma yan kore gare shi yanzu wani rannan da yan sanda suka kama shi ma yan kore gare shi wayoyi yake babba mutane a gurare daban-daban suna masa waya da kado sosai sai su yi masa waya to shi ma da aka kamo shi ce a ku tsaya wallahi abin duk dabara ce ya nuna layukan mutanen da yake waya da su suna gaya masa suna masa kore mutum ya ce maka ka a yi wato da ina da fama da wani ciwo Allah ya taimake ni rannan da aka yi wajen wani mai magani na warke dan kore ne sai ce to Allah ko ni ma za a kai ni ka aiko da wahala gaskiya a taimaka mu sai ya ta ja maka hankali ya ta ja maka hankali sai ya masa waya ce za mu taho da wani yana da mata mai suna kaza ƴaƴansa guda kaza ne matansa guda kaza ne sannan sana'a kaza yake yi sana'a abinci ya fi cin kaza a kaza kaza duk sai ba shi information shi wannan abokin da ya maka koran kuna zuwa kai kuma shi kenan sai ta karanto maka abubuwa ka ji mamaki lalle wannan ai ya san abubuwa fa sosai ashe kai ne kai ne baka san abubuwa ba sosai an wanke ka to irin wannan kaga su nan kama su bulale su kawai za a yi su ba su kai ga waɗancan ƙulle-ƙullen ba dabaru suke shiryawa su karanta tunanin mutane yadda za su dinga wabce musu kuɗi waɗannan da su da 'yan wannan duk layin su ɗaya asabi'a annahu yuqtalu wa yustatab idan an kama mutum ɗin aka bincika shi sa alkali dole zai nemo waɗanda suka karanta sihirin ba don su sihiri ba don su san sharri saboda in an kamo mai sihiri su za su auna su ga a wani babi ya fada to yi kutar wala yustatab in an kama irin wannan ba za a gane ma tubansa ba haka ba za ma ba shi tuba ba kawai sai a fille masa kai A athaminatu ha hadha fil na samun matsafa a cikin musulmi ala ahadi umar yanzu yadda ake tsare muke tsare gidajenmu muke tsara unguwanninmu muke tsara kasuwanninmu to makabartunmu ma yanzu sai mun sa musu security domin kwanan nan an je makabarta an sace waki guda uku sai da na tura 'yan hizba suka je suka gara mu ba gawar an kwashe guda uku sababbi to da yanzu kun kun banna babanka ko an binne babanka ko matarka ka dinga zuwa kana gani yanzu muna ba da shawara wa gwamnati a yi katangu a ɗauki masu gadi a haska fitulu domin makabarta ma sai an sa mata security ana zuwa ana ɗebe mana gawaki ko matsafa ke cewa a ji a ɗauko gawa wani mara imanin ɗan uwanka ya rasu kun masa sallah kun masa wanka kun masa jana'iza kun sa masa likafani kun sa masa turare kun je kun binne shi ala sunnati rasulillahi wani mugu da daddare ya je ya tone ya ɗauki da cira wani abu ake wanzu wannan gabaki ɗaya gawa aka ɗauki da kun ga ashe matsafa ne matsafa ne kuma fa duniya fa ake nema duniya ce wani ne zai ba da sa'a cewa an yi kaza za a samu kaza shi sa mala ya ce ana samun wannan a cikin musulmi ko musulmi za su sa yi wani ɗan siyasa ne za a ce ba zai ci zaɓe ba sai ya yi sihiri wani ɗan kasuwa ne za a ce yana son kasuwancinsa ya tsaya ko ya yi oda yana son ta wuce ko ta taho ko ya birin ƙasa ko ya shahara ko ya farin jini wani mace ce za ta je a wa mijinta wani aboki ne zai je a wa abokinsa kowa akwai wanda yake jin haushi wanda zai sa a masa tsafi ko a nisan tashi ko a jawo shi ko a haukata shi kamar da ku ji dangogi guda tara na yadda ake tsafi akwai hanyoyin da ake jawo aljanun su ma suna nan kowane aljani akwai nasa ka'idar wanda zai ce a yi turare a sa ganye kaza a ta yi sumbatu zai zo akwai wanda sai an shiga cikin najasa akwai wanda sai an taka ƙur'ani shi bakin aljani mu kafirin kafiri ne shi ba zai fito ba sai ya ga an yi wani kafircin da ya san sama ma za ta iya girgiza saboda shi Allah ya ba mu imani ya tsare mu daga sharrin shi yasa kun ga a cikin nawaqidul islam ashara shan Muhammad bin Abdul za gani a can gaba ya kawo wa minhu sihir daga can abubuwan da suke wa musulunci guda goma ya ce akwai tsafi ka yi ko ka koya ko ka je kana yi ko kuma ka yadda da masu yi Allah ya tsare mu